لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية mun yi haka ne domin mu sanya wannan jirgin ruwa da labarinsa su zama wa'azi da za a rika jefa hujja da shi akan hallakar da kafirai da tseratar da masu imani kuma kunne mai kiyayewa ya kiyaye